mun gaya musu abubuwa wanda ake yi wa arewa cin zali da cin mutunci da deniya da kuma abubuwa wanda kaman ana nema a bankaɗa wa kasan nan wuta saboda haka su ne iyayen kasa kafin bature zo suna mulki saboda haka tun ba a haifi uwar sabulu ba belbela tana farinta su kuna su cice kasan nan abin da muke ciki kenan amma kuna ganin wannan taro zai iya magance matsalar nan wannan taron ita ce ma zai riga rigakafin damuwan arewa domin sarakuna kamar ana magana sarakuna na sarauta kamar na sokoto shekaru barkate borno shekaru dubu barkate saboda aka rigingimu kamar wanda ana yin ta arewa nan ai an taba an yi su a zamanin da yaya aka yi aka yi maganin su ai sadakunan suka yi maganin su to saboda haka muna so yanzu su koma mu samu hankalin su su koma ga basira da suka gada a wajen iyayen mu a jawo hankalin mutane a dawo a sai za magance waɗannan abubuwan mun kuma shawarce su cewa su yi takasansa da 'yan siyasa domin 'yan siyasa suna yawo da petro da ashana kowane anguwa za su banga da mata wuta idan dai za su sace kuriya su dawo cikin mulki bukatan su ya biya saboda haka su su sai a matsayin su na iyaye a shawo kan waɗannan abubuwa kuma a kwato wa arewa hakinta domin kasafin kuɗi na bana ya nuna cewa arewa ga baki dama an cuce ta wannan a kira ga yan majalisa ya yanmu ba za mu yarda da shi ba mu muna mun fi kowa yawa Najeriya mun fi kowa yawan kabilu mun fi kowa yawan fadin kasa saboda haka ba za a yi mana a dashen eh, munafukai ba mutum da yana ci mutum da an bar shi da hakuri hausa sun ce jimma mai kyau ana gani alaman tara nan laraba yadda sarakunan arewa gaba ki daya suka fita wansu da kwarkwatar sun taro nan ya nuna cewa wannan taron ya fi karfi na shan shayi. Ganin kuma irin yadda sun saurare bayanin da muka yi da nadama da suka yi da halin da kasa na ya shiga ciki ya nuna cewa iyayenmu na kasa ma amince cewa zancen nan ya fi karfin wasa. Abu na uku, su wane ne suka kawo sakon? Waɗanda suka kawo sako dattawan arewa ne mutane ne masu halaye masu kyau. mutane ne wanda suka bauta a kasar nan haka san su mutane ne wanda sun fi karfin zuciyarsu sun tafi su gaida shugaban kasa an yi musu kyauta sun ki da shi mutane ne wanda ba za ka ya a saye su ba to irin wannan ne za a ce wasan eh, taron shan shayi taron shan shayi shine wanda ake da yan siyasan da suke sa ganye da kararwa su sai da kasa suna buga su je nan a basu su kuɗi su buga can su je nan amma wannan taro na mutane ne masu hankali shugabannin arewa ne suna nema su ga ina ne abin da suka gada daga wajen iyayensu ya kwana a ƙarshe me ne matsayar ita wannan ƙungiya ta dattijan arewa akan halin da arewa ke ciki mu matsayin mu na kungiyar datawan arewa shine na ɗaya ba mu amince da cutan da ake yi wa mutanen arewa ba manyan-manyan makamai an ɗiba har da namu gado an kai kudu mu yarda da wannan ba. Na biyu ba mu yarda da siyasan raba hankalin mutane domin a ci zaɓe wanda an kumsa addini a ciki ba mu yadda da wannan ba. Na uku ba mu yarda da halin kun kula da gwamnati take da abin da yake faruwa arewa. Idan dai mai ya ita ce ta zama mai karba gaisuwan mutuwa to ai ya za su ci gaba da mutuwa kasa. to nan ma ba mu yarda da shi ba abu na karshe ba mu yarda da taron da ake ce da yasa wai na taron hada kan kasa ne ko taron fasa kan kasa ne ba mu yarda da wannan taron ba domin a'a za a kira taro a ranar tafiya jajibirin tafiya to ana so tafiyar ne fasa saboda haka a bar maganan taron kasa sai an gama zabe in kuma za a yi shi ne to a yi taron kasa mai cin gashin kanta kowa ya kwashe kayan shi ya kauce a nade shugabanai su rike mu je mu yi shawarwari ko mu yadda za mu zauna tare ku babu